Gwamnatin jihar Kano ce dai ta sanya dokar a wani mataki da ta ce na kare rayuka ne da dukiyar al'ummar jihar. Don ajiye Lahadi ne yanayin tsaro a sassan jihar ta Kano ya shiga damuwa bayan da hukumar zaben Najeriya INEC ta fara tattara sakamakon zaben gwamna da yawa kana a shekaran jiya Asabar al'amarin da ya sanya hukumomin tsaro suka tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na birnin kano al'amura sun ƙara zafafa a daren jiya zuwa wayewar garin yau litinin musamman gabanin hukumar ta inec da sanar da mutumin da ya yi nasara a zaben gwamnan na kano kwamar muhammad garba shine kwamishinan labaru na kano kuma ya yi ƙarin bayani dangane da dalilan da suka sanya gwamnati ta ɗauki wannan mataki domin a tsare rayuka da dukiyoyin al'umma mai gima gwamna ya ba da umarni cewa a fitar da sanarwa ta hana zirga-zirga daga karfe 8 na safiyar yau nan zuwa kusan ce dare kuma muna fata al'umma za su kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu ba wai gwamnati ba ta so a nuna murna idan an ci zaɓe ba kowace jam'iyya ma ta ci akan nuna murna to amma yadda aka gan lamarin kamar yadda na faɗa daga farko kada wasu ɓata gari su yi amfani da wannan murna ta cin zaɓe da aka yi domin a yi kone-kone ko a yi fashe-fashe ko a yi wa mutane sata ko kuma ma a kawo tashin hankali saboda haka alhakin gwamnati ne ta tabbatar da cewa ta tsara rayuka da al'ummar da dukiyoyin al'umma. Sai dai ga alama matasa musamman magoya bayan jam'iyyar da ta yi nasara sun yi dandazo a titunan birnin Kano suna harkokin nuna murnar cin zaɓe. Amma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Alhaji Hussein Muhammad ya gargaɗi matasan cewa su gudanar da harkokinsu na murna cikin yanayi na kiyaye doka da oda. wannan doka ce da gwamnati ta sa mm. kuma a kowane lokacin gwamnati ta sa doka mu ne mu bi mu tabbatar da mutanen ƙasa sun bi ta mm. abin da muke bukata shine mutanen jihar kano su goyi bayan mu ba tare da kada su ba mu kofa da za a ce an ci zarafin kowa kawai abu doka a zauna lafiya murna cikin tsari ba laifi ba ne duk abin da na alheri ya samu mutum ba laifi ba ne ya fito ya murna amma murna wadda za ta canza kamanni da fasali ta aje ana barna ana batanci ana sata wannan abu ne wanda mu jami'an 'yan sanda ba za mu yarda da shi begen murna dai ya sanya matasan lalata abubuwan amfani a galibin sassan birnin kano musamman alnar tallar hajar kamfanoni da alana masu ɗauke da hotunan 'yan siyasa da sauran ababe duk da cewa an girke jami'an tsaro a wurare daban-daban na birnin kano baya ga shawagin da jirgi mai saukar ungulu ke yi a sararin samaniyar birnin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria